Al'ada ce duk shekara hukumar kare haɗura ta ƙasa kan fitar da ƙididdiga kan yawan haɗuran da aka samu a shekarar ta shuɗe da kuma ababen da ake ganin sun haddasa su, kazalika da matakan da take ɗauka don rage aukuwar haɗura a kan titunan ƙasar nan. Bayanin da hukumar ta fitar a wannan makon dai Abuja ya nuna cewar a shekara ta 2020 ta gabata an samu aukuwar jimillar haɗuran mota 10,522 da suka rutsa da motoci fiye da sha shida a dukkan fadin tarayyar ƙasar nan. Ƙididdigar ta nuna cewar jimillar mutane 4,794 ne suka rasa rayukansu yayin da wasu 28,449 suka samu raunuka daban-daban sanadiyar waɗannan haɗurran mota da aka samu a bara. Duk da cewar bayanin ya nuna cewar an samu ragowar waɗanda suka mutu sanadiyar haɗarin mota a Najeriya da kashi 1.75 a bara idan aka kwatanta da bariya. to sai dai kuma a baran an samu aukuwar haɗura fiye da bariya da kimanin kashi 5.35 daga cikin ɗari. Hukumar kare haɗuran ta ƙasa dai ta ce ta lura cewar gudun fanfalaki da direbobi ke yi a akan titunanmu ne musabbabin fiye da kashi 62 daga cikin ɗari na adadin haɗuran da aka samu bara a Najeriya. Sauran ababen da suka haddasa haɗuran a cewar hukumar sun haɗa da ɗaukar fasinjoji ko kaya fiye da kima, tuki cikin maye, shanyewar burki fashewar taya wuce wata mota ba bisa ka'ida ba wato overtaking aron hannu amfani da wayar salula yayin tuki da kuma rashin kyawun hanyoyi hukumar ta dai amanna cewar bin dokokin hanya da ka'idojin tuki sau da kafa ita ce kaɗai mafita daga wannan matsala ta hauhawar aukuwar haɗura a ƙasar nan ta kuma yi gargaɗin cewar san ba za ta warganta ba wajen tabbatar da ganin an hukunta waɗanda aka kama suna yau dokokin tuki hawan heda. daidai da doka kasancewar ta kara baza jami'anta tare da kara karfafa masu gwiwar tabbatar da ganin masu ababen hawa na bin ƙa'idojin tuki sau da kafa a kan titunan ƙasar nan kazalika da damƙo masu kunnuwan ƙashi jamilu ibrahim gusau